بسم الله الرحمن الرحيم الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى cikin wannan littafin da na kashful kurba yana mana bayani akan yadda annabi sallallahu ya samu al'umma ya al'umma take yace to thumma zahara al-islam ba'da al-hijrati ila al-madinati wa azza islam daga nan sai musulunci ya bayyana بعد الهجرة إلى المدينة باين أن هجرة زوا مدينة مسلمين يبين وعز كما مسلمين يبوايا يزم شيء أسيبي وصار أهله ظاهرين كل الظهور sandan mabiyan musulunci masu musulunci suka zama zahiri na kullum zuhuri suka zama a bayyana suke su suke cin nasara kulla zuhuri dukkanin cin nasara in kana neman cin nasara to sai ka same ta a cikin musulmai waɗanda da واذكروا إذ كنتم قليلا مستضعفين في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره da can mutane ‘yan kaɗan ne ake nunawa amma yanzu sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo fatu makka ya zo da rindina mai yawa ta jama'a sannan lokacin da ya zo ya hijjatul wada ya zo da rindina a imam abu zur'atar raji rahmatullahi alaihi ya ce mutane dubu ɗari da ashirin abin ake lissafawa kenan wanda an kaɗan ne da da tsoro suke yi kada mutane ta hafu na an yi ta haɓɓaka kumun na. kuna jin tsoron kada kafirai su riƙa muku ɗauki ɗaya kawai yanzu kawai yadda shahu ce zuwa ya ɗauka ɗan ɗan tsako ya sama da shi haka da su habbai suke cikin tsoron a musu amma yanzu sai ga shi fa'a wa ayyadakum bi nasrihi sai gashi Allah ya lullube ku ya ya ba ku mafaka sannan wa kun bi nasrihi ya karfafe ku da cin nasara to da aka koma Madina kenan wa dakhala an-nasu ba'da wa ba'da zalika fi dinillahi afwajan sannan mutane su shiga cikin addinin Allah bayan haka afwajan jama'a jama'a إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا جماعة جماعة أكتشف مسلمين وأظهر الله لهم الدين ألا يبين مس الدين وأتم عليهم النعمة سنن الله سبحانه وتعالى تكا مس نعمة ألا مدوك تنسكي يبين الدين المسلمين سنن الله تعالى تكا مسلمين نعمة حقك سوكد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا to haka musulunci ya Ta kaga musulunci ya taso kamar ɗan jariri Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba wa haka musulunci yake wannan ayati kama da bada al-islamu ghariban wa sayudu ghariban tuuba lil ghuraba wa tuwfiya an-nabi annabi alaihi wasallam an-nabi ya rasul wal amru ala dhalika haqqan amri yake shi yasa ranar da manzon sama ya shigo masallaci bai da lafiya aka riko shi aka ce sai ga fabat asari ruwar shi sai fuskar manzon sama yanta sai ya bayyana annabi na murmushi saboda zai rasu al'ummarsa kai daya abu ɗaya babu tafiriki babu firaku al'umma ɗaya annabi ɗaya ƙur'ani ɗaya sai manzon sama ya murmushi yana nuna jin daɗinsa wa ahlul islami ala ghayatin min al-istiqama musulmai waɗanda ake ci mutanen musulunci musulmai suna wani matsayi na matakan tsayuwa fi dinihim akan addinin su annabi ya basu wa hum muta'abiduna mutanasiruna musulmai muta'abiduna suna karfafa juna suna da haɗin kai mutanasiruna masu masu taimakekeniya a tsakanin junansu وكانوا على ذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنه سوك حسن شيحك زمن سيدنا أبو بكر سوك حسن شيحك زمن سيدنا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنهما haka suka kasance ba a san fitina ba a zamanin sayyidina abubakar in ka ana yaƙi da wani to musulmi ba haka zamanin sayyidina umar in ka ana faɗa da wani musulmi ko dai ya shiga musulunci ya ce ya fita ƙarar ya fito ya ce ya fita murtaddi ce na murtaddi kafiri ko kuma dama bai shiga musuluncin ba so ake yi ya shiga idan ya ce ba zai shiga musulunci ba a ce ya bada jizya in ya ce ba zai bada jizya ba kuma zai cigaba da yakan musulunci musulunci ya ci gaba da yakansa shi ya sa waɗannan zamanin dukan guda biyu babu zamanin da ya fi su alhairi bayan zamanin annabi zamanin sayyidina abubakar zamanin sayyidina umar sannan da wani bangare na zamanin sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu waɗannan zamanin nukan su ne al zahira lil islam al-zahira bil zai ba bil zaliba ba bil zaiba ثم أعمل الشيطان مكائده أعوذ بالله sai ننسي ya يأيك تماكر تماكر تنسى عن المسلمين ya shirya makirce makircen sa ya haɗa makirci makirci irin wanda ya saba ya saba wa alqa ba'sahum bainahum musulmi shedan ya jeho fitinar musulmai ta kasance a tsakanin junansu wa afsha fihim ta shahawati wa shubuhati sannan ya yaɗa nau'ukan fitinu biyu a cikin su ta shahawati fitina ta ga ilimi amma ga wata Wa shubuhati fitina ta jahilci zaɓata, wata shi ɗan yi amfani da waɗannan makaman biyu walamta ta bilhatanin fitnatani ta tazayidu shi ɗan fashai'a. waɗannan nau'ukan fitinun guda biyu da fitinatu shubuhati da fitinatu shahawati ba su bushe ba suna ta ƙaruwa a sannu-sannu a tasirkamar makidatu shaitani har ya kasance makircin shaidan ya zama shi ne mallake zukatan mutane wa asa'ahu aktharul khalqi sannan mafi yawanci daga cikin halittun Allah da suka bi shi aka shiga fitina mala fitina fa faminhum man dakhala fi ta'atihi fi fitnati shubuhati daga ciki akwai waɗanda suka shiga cikin fitinar shaidan ta ne ta shubuha suka ki koyan addini tsuran jahilci kamar kawa gawa ga jahilci ya kara unar amma wala yi jawizu ta hafiya hun wala yi jawizu hanajira hun ya kara unar ƙorani wala ya fahuna hun a taraku ahalar islami wa katalu ahalar islami ba hu al-musulmi na suka ta da kafirai ga masu kota gunki kafirai abokanan gabansu bane abokanan gabansu su ne wa su ne musulmai wanda ya saba ma ya saba ma ra'ayinsu kuma ya ce a yi istin batsi a rika fikirwa wa addini kada kawai a rika karanta ƙwar'ani ko ana fassara shi yadda aka ga dama hawarijawa misalin su ne wannan wa minhum man dakhala fi fitnati shahawati akwai wanda kuma ga ilimin tsabagen ilimin amma kuma sai ya kauce ma ilimin aka koma son zuciya ake bi wa minhum man jama'a bainahuma akwai waɗanda su kuma suka tara fitinonin nan guda biyu kamar yan shi'a a cikin akwai masu ilimi amma ilimin bai musu amfani ba masalhu ka masalin kalifi in ta halil alaihi yalhas aw ta tabuku sannan kuma daga cikin su akwai tunkurun jahilai jahilai fasila kamar yadda ake cewa majin farko جاهلي مرتب كل ذلك بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه da, أن النبي أباد الأبار النبي صلى الله عليه وسلم أباد الأبار أبقوا waɗannan النبي guda biyu, wasu zati ilimi amma ilimin ya zama musu bala'i ya zama musu sharri su kuma su zama sharri ga al'umma wasu kuma za su yin ilimin su zauna da tunkurin jahilci kuma su ce za su addini aiki amma fitnatu ce. amma kaga fitina ta jahilci fitina ta shubha ta shaytan faqad ruwi anhu sallallahu alaihi sanar min ghairi wajhi hakika an ruwaito ba ta fuska ɗaya ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai mabambanta a hadisu firaqil umma kenan hadisan da suke bayani akan rarrabuwar al'umma a cikin malaman da wasu malamai suna ganin hadisan ko an haɗa su ba za su inganta ba ibn hazbin ibn hazmin yayi kokari ya rauna da hadisa a cikin littafin sa al-fisl fil milal shi a wajen sa ba su inganta ba to an samu an samu haka ba hadisai ne da suka inganta a hadisu tirati al da suke bayani akan al'umma umma za ta rabu to kun ga nan ibn rajab alhamdulillah fa duk ita ce duk waɗannan ƙungiyoyin gaba ɗaya shubuha suka yi jahilci ne da kin fahimta addini ya ja musu halin da suke ciki Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala ai yayi wasiya yace utlubu al-ilma talaban la yadhurru bil ibadati watlubu watlubu al-ibadati talaban la yadhurru bil ilmi fa inna qawman abadu Allah ala jahli fa hamalahum dhalika ila an qatalu ashab Muhammad sallallahu alayhi wa sallam فقتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان ما كانت تسي wannan ya ce ku nemi ilimin da ba zai cutar da ibada ku ba ku nemi ibada da za ta cutar da ilimin ku ba in kai ilimi ku zurfafa fikihu a cikinsa sannan kuma daidai gwagwado ka rika bauta ma Allah kada ibada ka tafi ilimin ka yawa kada ibada ka jin mutumin da ibada shi tafi ilimin shi yawa to halakake ne me ake nufi da ibada ka tafi ilimin ka yawa shine ka rika wasu ibadun da za a tambaye ka hujjar su sai baka san dalilin da ka ke yi ba yanzu yau ɗin nan wani sai raka a dubu ɗaya da daddare raka a dubu wa ya sa shi akwai wanda carbin shi in wanda alimamu su ya kawo a cikin littafinsa na alhawi wai carbin shi da faru ake yawo da carbin shi saboda yawan yawan in zai in yana tafiya kagari ya mura'i ne ma riye ke sannan kuma yana tafe da wanda yake tura masa baran carbin إلى تجح إلى تجح هذا شبهة خير كم بايا خشي توبا إبادة يتي تسبيه فيتي خير كم بايا تسبيه نتي سين مغانا ابن مسعود بيكي سوا فكم مريد للخير لا يبلغه ودهوا اقوم سمن دكي سنيا خي زوا ga alkhair amma ba zai kai ba al-imam al-jami'i ya ruwaito wannan asar a cikin mukaddimar sa مقدمة السنن الجاري كم مريد للخير لا يبلغه so nawa ne mutum alheri yake sanya amma ba zai ke zuwa ga alherin ba su da ibada ka tafi ilimin ka yawa nasiha da al'imam al-hassan al-basari ya ce wasu mutane sun bauta ma Allah da jahilci ne sun bauta ma Allah da jahilci wannan bautar ta su ta jahilci ta kai su suka ta haɓar annabi ba kowa ba ne suka tsaya ƙasu suka dau alkawari su je su kashe manya-manyan su haɓar mazan sama guda uku sai sayyidina muawiya sai amr na amurbin al'as da kuma sai sayyidina ali radiyallahu anhu fara nasara ta halaka ya kashe sai sayyidina ali sai ya je ya na mu'awiyar ya ji masa ciwo aka yi masu da mu'awiyar operation irin nasu na wancan lokacin likitan sai ce to amma wannan operation din da aka masa ba zai ta haihuwa ba shi ce ya ci gaba da rayuwa a haka shi kuwa amurin la'as ranar ba shi ya fito ya talla ba sai wani mataimakinsa da ake ce masa harija shi ya fito ya salla, shi ce na aka kashe harija ba a kashe amurin la'as ba rana ɗaya suka ce su kowa ya jira a rana ɗaya wancan ya tafi dimashkus sha ya kashe sai na mu'awiya wancan ya tafi masa ya je ya haɗu da amur ibn wannan kuma ya zo kufa ya haɗu da sai na alfi ɗan kufa ne kawai shi ɗan Allah ya kaddara masa halaka ta ƙarshe kuma suka kashe shi suna suna suna bayan an kashe bayan bayan an yi almajirin sai yana yabar shi ce ni la'azkuhu yawman ta'hasibuhu qawfal bariyati inda Allah mizana ya zaghbatan min tikiyin ma arada ya illa liyabluga min zil na. jidwana yace kai ga wata irin tsara da ban taba ganin irin ta ta zo ne daga wani mutum ne ne tsoron Allah da karshe wanda ya kashe sayyidina alwa ya fi kowa tsoron Allah ka ji fa kawarijanci ni wallahi ina tuno shi wata malamin nan nawa in ji shi Shi in rikin masa fatan shine aufal bari yace inda Allah mai zana a wurin Allah ma'aunin shi ya fi na kowa cika Ya fi na annabawan Allah fi na manzannin Allah ya fi na ya fi na shuhada'u fi na salihai saboda ya fi sayyidina Ali shubha shubha kaga ne wannan ba to shine sai yake cewa min ghairi wajhin anna ummatahu sataftariqu ala azyada min 70 firqatan annabi ya bada labari a hadisi masu yawa cewa al'ummarsa za ta rabu ta su gida gida har fiye da 70 shine azyada fiye da 70 ala khilafin riwayati da sabawar riwayoyin fi adadin za'idi ala 70 akan abin da ya dora akan 70 amma riwayar ta fi shahara ita ce riwayar 73 ita ta fi shahara ko Kuwa ita yi fi sani yahudawa sun kasu 71 nasara sun kasu 72 to al'umma annabi sama sai ta fi kasuwa sai ta kai 77 wannan a hadithu firasul umma malamai suka ce hadisan na farko fiye da ake fahimta na farko annabi sama yana ba da labari ne a babi ne ne alƙadrul kauni irada ce kauniya mashi'a ce ta Allah za ta yi aiki to kai a yin istinbadin da za a yi ka yi kokarin ka zama cikin su ka zama cikin alfiqan najiya da annabi sama ya siffanta su ɗaya kenan sannan na biyu a hadithu fi umma ɗin nan ba sa nuna duk waɗannan saba'in da biyu ɗin kafirai ne da manzala suna ce kulluhun finnari illa wahida ta duk wuta za su je to cewa kulluhum fi an-nar la ala annahum kuffar ba ya nuna cewa su kafirai ne a'a ai akwai naru usatil mu'minin to shine sai malamai suka ce daga wannan yanayin asali dai ba kafirai bane to kowa kuma sai aikin sa ya kwace shi amma dukkanin su balluna ne tuli asali sun fara daga abdalalul mubin karamar bata ita ce sun kauce ma gwadaban da annabin sama ya tsora mutane a kai ya bar su a kai amma ba su fita musulunci ba to ana nan ana nan wasu su kuma sai aikin su ya karu yanzu waɗannan yan shi'an namu na Najeriya da muka shaida abin da ya faru wane ne yanzu yake shakka a game da shi shi'ancin Najeriya kafirci ne mutanen da suke bautar gunki gunki suke bautar mawa suna ma gunki su sujada kaga wannan ya fito fili in asali da suna cin alfira ƙuballa saba'in da biyu ina cewa saba'in da biyu ina nufin gudun da alfira sun najiya dama su ne su asali su an rabu da su ne an rabu da su ne su ne kan to da can suna cikin waɗanda saba'in da biyu to waɗannan da suka zo suna bauta ma wanki ta ga zuwa taniya suke yi sun fita daga da biyun nan sai daga hukuncin su shine su kai ne su yanzu sun shiga cikin abdalalul bai'i bid'a su bid'a ce kafira bid'a ce ta kafirta su duk wanda aka tsere masa da hujja yana da aka karanta masa ili aka karanta masa aka bayyana masa cewa wannan abu fa kafirci ne ya ki bari ya ci gaba da yi wannan ya zama kafiri amma asalin wanda ya dora su akan wannan abin wannan hukuncin sato ga shi na. shi ma mun fahimci yadda ake mu'amala da waɗannan hadisan wa anna jami'a tilka al-firq illa sitatan wahidatan kuma dukkan waɗannan ƙungiyoyin gabaki ɗaya ita za ta tafi ƙungiya ɗaya ce ba za ta shiga wuta ba وهي من كان على wa هو عليه وأصحابه sallallahu الله wa sallam. اللهم اجعلنا منهم su waɗanda za su kasance a kan abin da annabi sama yake kai shi da sahabbansa su canza ba ba su canza ba ba su ƙara ba ba su rage ba a cikin addini usulul dini suna nan akan abin da annabi sama ya bar su akan wannan shine abin fahimta kun ga wannan manzon sama ya bada labarin cewa ji abu to yanzu ya mana bayani akan fitnatu shubhati ashe asbabu firaqil umma dalilan da ke da al'umman nan ta rabu abu na farko shine jahilci domin an ce shubha fa shine jahilci ko mutum ya rika cewa shi ke da ilimi saboda ka shubha so tana zuwa ne da ma'anar aljahlul murakkab jahilci ninki biyu bai sani ba kuma san bai sani ba kuma bai san sani zai Allah Allah ka tsare mu wannan shine shine shine shine abin da ya faru malam ibn rajab rahimahullahu ta'ala yana biyo da mu baya mu fahimci yadda wadannan hadisan na hadisul gurba Sune ne dindan da ya sa ka wannan Allah ƙara ganar da mu Allah ɗorar da mu ya tabbatar da mu akan kan hanya madaidaiciya hanya ta gaskiya na'am wa alaikum salam so ka yi in tana da fa'ida kamar abin da ya faru a biya da kuma na gidan shi'a da aka rufe a Dan maza mm. akwai da tattafai da sojoji ta sa aka fita da su mutane suna to ni dai an mun tambaya ɗazuma a masa an mun yi karatu a masallaci aka da asuba aka tambaye ni na na farko dai kai dai da kake da mutunci kasan mutuncin ka ne zai kai ka yaƙi ne ake yi tsakanin sojoji da 'yan shi'a suke yi sojoji suka zo suka ɗibo waɗannan abubuwa kai ne kai mutum da har zai je tsinta wani abu ko ya ce a bashi da duk mutumin da bai kiyaye mahu a shi in sojoji suka ɗiba suka ba shi nan sai an san bai san mutuncin shi amma yana da mutuncin shi me zai kai shi wajen a zo ta mata kuma ta zo wai ɗanta ya je ya ɗibo ƙur'anai dozin ƙur'anai ne ƙanana haka dozin uku wani ma ya cika wannan fitina fif ɗaya haka ta ban labari ba za a gida to ya zafi da wannan ƙur'anan shi ne sai na ce mata ko yanzu ya ta je ta zo da ƙwar'anin magani in na gaske na waɗannan mutane abin su yayi nisa shi ke nan shi ta je ta ɗauko ƙwar'anin nan ta zo da guda biyar sababbi fil a leda shi ke nan na yi dama muna mitin da wasu na ba su na ce su duba mana muka duba ƙur'ani ne irin bugun asali irin bugun fahad bugun mujamma'ul malik ahad na madina wanda kaga ana rusu shi ne sai suke beirut suka buga shi a cikin bayan ma hadda wai fada'ilu qur'ani hadisin bako hadisin ibn mas'ud hadisi na biyu hadisin ibn umar hadisi na kuma hadisin abu huraira a cikin qur'ani a ƙarshen qur'ani mutafi ne bugun beirut lebanon Eh, darul hadi yace nan sai na ce mata to a wannan wannan qur'ani ne mai ba ba da wata matsala qur'anin mu ne na gaske ne na ce duk wanda yake bukata tun da sun kwaso yanzu ya zaki da su ya riga ya kwaso duk wanda yake yana bukata ki ba shi duk wanda yake duk wanda yake yana bukata ki ba shi ba ka mutu ya zaki da shi ƙur'ani ne kama da kuma sojoji suka bar suka zo suka kwashe suka babbada suka waka yan ta shi da shigo da take baka wanda yake bukata shi kina da shi wai dozin uku ya ɗigo ha guda talatin da shida kenan shi wanda yake da bukata shi ba shi kenan Allah shi kyauta hmm. amma me zai kai mutum mai mutunci wajen kamar ne ta kashi buhati fa kadi sabra al dini wa irbi

jihadi za a tafi jihadi za a tafi sai su zo sai su ce to su ba su da abin da za su tafi da shi sau da kamar zai su ne ya sa su a cikin karoka da za a tafi da su shi mun sun ce la ajidu ma ahmilukum alayhi ni ba ni da abin da zan dora ku akai so da ku je gida amma shi ana magana abin da zai baka kai rayuwa da shi bukatar ka ta rayuwa wannan bukatar jihadi ce in aka ce babu wancan ta ba za a samu a afuna ba kenan wanda Manzala ta salama ya ce akwai mutanen da ma salaktum wadiyan wa ma kaza wa ma kaza wa ma kaza manzo sun ce illa hukun fil ajar habata hunne al'uzur uzur ne hana su ba su zo ba to kaga suna cikin waɗannan to su ne abin da ake nufi da su hmm, in babi ne mai kai na'am amma wannan yana bayani ne akan jihadi amma manzon sama ka zo ka ce ba baka abu naka na ka da za ka kai amfana ko babu zai ce to zauna babu sai ce nan fa ba an ce mana fa wannan sunna bace da dole sai ka aiki da ita wallahi amma inda ji zan ce maka babu yawwa eh, akwai kuduwa akwai uswa nan kuduwa ne kuduwa ce ba wanda ba kowa ba wanda zai iya koyi da manzon sama a nan kuduwa ce amma usuwa abinda kowa zai iya koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan kuduwa ne ba za ka iya aiki da ba za ka iya kashi ba za ka iya jala ba ai koye yau na ce nake jini ina jin na ce ya kai sau nawa la ba kuma irin wannan janibin shi صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته